الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا عمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسننا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن أيسارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وجعل لنا نورا وعادم لنا نورا وعادنا نورا وجعلنا نورا يا نور السماوات والعدل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Muna nan ci gaba da karatunmu a cikin Sura wato a cikin Suratul Ahzab shekaran jiya aya ta hamsin muka kwana da hudu. to daga nan za mu dora inda muka kwana shekaran jiya insha Allah Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah ya taimake mu kada mu yi aikin banza Allah ya kare mu kada mu yi aikin banza Allah ya ce in tudu Allah ya ce in tudu ma fi an buse ko idan kun bayyana abin da ke cikin zukatanku ɗan tubdu shay'an idan kun bayyana wani abu ɗan tubdu shay'an in kun bayyana wani abu ko menene auta kofuhu ko kun boye wani abu min nikahihin na ba da na nuhin ku ya auren eh, abin nan mata annabi bayan mutuwa ta bayan shekaran jiya an hana muku auren su to in kun boye wata manawa cikin irin wannan cikin zukatanku wa inna allaha kana bi kulli shay'in alima to ku sani lalle Allah ya zama masani da dukkan komi wa jazikum alaihi dan haka zai saka muku da duk abin da kun kai niyya na koye na kwarai da wanda ba na kwarai ba Allah ya sani kuma zai muku shari'a da sha la janaha amma babu laifi fi adam al hijabi alaihin idan ba su sha make ba su mata annabi idan ba su boye ba fi aba ihin ga babanninsu idan baban yarinya ya zo babu laifi idan ba ta boye ba wala abna'ihin na ko ɗiyansu wala akawanihin na ko kuma ƴan uwansu kamar wanta ko kananta wala abinna na wala abna'u akawanihin na ko kuma ɗiyan ƴan uwansu maza domin eh, wannan zumunta ce wadda babu aurace a su wala abna'i akawatihin na ko kuma ɗiyan ƴan uwansu mata idan ba su koye musu ba babu laifi wala nisa'ihin ko kuma matan su musulmai idan mace mumina ta shiga wajensu ba su ɓoye ba babu laifi ai almu'minat wala ma malaka aymanuhunna min al-ima'i wal abidi haka na abinda da masu ta mallaka na bayi maza da bayi mata idan ba su ɓoye musu ba ba su da laifi saboda akwai akwai buƙatar haɗuwa su tsakanin bayi da masu gidansu saboda hidimar da tsakanin bayin da masu gidansu babu lahi an yara hunna wato su gansu wai kallimu hunna su yi musu magana min gairi hijabin ba tare da shamaki ba su yi magana da bayansu ko ba su sa hijabi ba wata ƙina Allah ku ji tsoron Allah fi ma umartun na bihi ga abin da aka umarce ku da shi fi an yara kunna gaira haula ya kafa bari wani ya gani ku in ba waɗanda ba ya kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato ku ji tsoron Allah kar ku bari wani ya gane ku in ba waɗanga ba wannan kun ga lalura ce wadda take tsoron Allah ɗaya ka sa a ɗauke ta inna Allah kana ala kulli sha'in shahida lalle Allah ya kasance mai she daga dukkan komai Allah mahalarci na mashaidarci na hadiran mahalarci na wala ya kafa alaihi shay'un babu abin da ke boyewa ga Allah abubuwan da kun ji ya ce a yi da da kun ji ya ce a bari to komi ya sani babu abin da aka yi gare shi sun bayyana ta'ala ma ya jibu mara'atu sannan Allah ya bayyana abin da ya wajaba a kiyaye wannan abin min haƙƙin nabi sallallahu alaihi wasallam ala umma na haƙƙin annabi alal ummatul islamiyya ga al'umma musulma wato haƙƙi ne na annabi ga al'umma musulma su kare wannan haƙƙi nashi na yi mai addu'a ta alheri ko yaushe ko yaushe su yawaita mai addu'a ta alheri to wannan haƙƙi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'umma ce baki daya wa qala Allah yace inna Allaha wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'iku ne wa mala'ikatahu bin nasabi ala ismi inna wa mala'ikatahu wa qura abir rafi mubtada wato inna allaha wa mala'ikatuhu litagawir ma'ana litagayiri ma'ana A inna allaha wa mala'ikatuhu lalle Allah da mala'iku ne yi salluna ala nabi suna yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan lalura ce wadda Allah ya dauke ta da kai ne shi Allah da kai ne ya dauke wannan lalura kuma ya tsora ma bayi mu'minai inna allaha wa mala'ikatahu wa mala'ikatuhu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'iku ne suna yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga sharafallahu Allah bi hada rasulahu Allah ya darajanta annabi ne da wannan kalma cewa shi da kai ne yana yi ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam fi hayati wa mauti lokacin da annabi yake da rai da lokacin da annabi ya mutu wato shi sha'anin Allah sauki gare shi idan Allah ya sa ka abu kai ko kai ba annabi bane to Allah zai ci gaba da darajar ka kana da rai ko bayan ka mutu baya barin darajar ka, abinda kawai an matsala kai abinda ya sa ka, shi kuma abinda Allah ya sa duk abinda kaga Allah ya ce ya matsa ya ce shi to akwai wahala gare shi ko menene akwai wahala yana buƙatar dauriya da hankuri to in ka daure kai wahala nan kai yi hankuri kai ta to kai kuma Allah zai ci gaba da mutunta ka da darajar ka har abada kun ga Allah ya ya ta annabi da wannan salati da shi da mala'iku ne suna wa annabi salati fi hayati wa mauti a cikin rayuwa ce da mutuwa ce wa zahara manzilata inda wuta ala Allah ya bayyana matsayin annabi wuri ne babbana ya ce ni da kaina ne kan gaishe ka salati ma'anarsa gaisuwa da darajantawa daga Allah subhanahu wata'ala daga daga bayan Allah mu'minai da mala'iku ma'anarsa addu'a da alheri salatu min Allah alaihi wato yin salati daga Allah alaihi aka annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa sana'uhu alaihi Allah yana yabo ga annabi wakila ko kuma an ce salati Allah ga annabi rahmatu wa riwaluhu rahmar Allah da yarda Allah sune salatin abin nan Allah ga annabi saboda haka da yace huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatu shi Allah da kai ne ya jibinci muku salati da shi da mala'iku ne kun wa ne ma'anarsa wato rahama ya yana muku rahama da yarda ce daga rai rahama ce daga mala'iku ne addu'a ce addu'a su yace abin nan wal wal aula wato kalma ta warko ita ta hi sana'uhu alaihi wato ita ta hi dacewa da wannan bagire wato yabon Allah ga annabi aula lima hakahu al-bukhari fi sahih saboda hadisin da bukhari ya rawaito cikin littafi ne yace wa min malaikati amma salati in ya zo daga mala'iku ma'anarsa addu'a ma'anarsa yin addu'a shine ma'anarsa wakila ne istighfaru ko kuma an ce yin istighfari wakila kuma ma an ce da addu'a da gifari kun san istighfari shi ke ne addu'a ne amma kuma wato addu'a tana iya keɓanta da shi wanda don ita addu'a ta kunshi komi da komi mutum ya roƙe komi da komi talati ko istighfari ya fassara shi da istighfari abu guda na kaka roƙo gafara Ah, wa min umma addu'a wato idan Allah ya yi wa annabi salati ma'anarsa yabon Allah ga annabi idan ah, mala'iku sun kawa annabi salati ma'anarsa yin istighfari ga annabi wa min umma in al'umma sun kawa annabi salati ma'anarsa addu'a wa ta'zimu yin addu'a da kuma girmamawa li amrihi ga umarni ne shine ma'anar salati ba ka yi salati da baki ka saba da gabobinka ba ka yi salati da baki ka yi da'a da gabobinka shine ma'anar salati annabi wato ka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hallabi na amanu to kun ji Allah ya jibanta da kai na yawa annabi salati ya ce, to ya ku wanda suka yi imani ku sallu alaihi ku yi mai salati kuma wa sallimu ku yi sallama ta salima sallama cikin salatin ai kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wannan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim shine salatin da alqur'ani ya zo da shi a ruwaya ta inganta daga Aisha da ya shigo sai ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ruwaya ta inganta in ji malaman hadisi a wasu da yawa daga cikin ɗaliban ilimi suna ta hawa abu da ƙarhi da yaji ba su tsaya su bincika albani cikin sifatu salati ya yi raddi da wani ga wani mutum da ya kawa raddi shi mutumin ya ce ba wani salatin ibrahimiya salati kawai wanda ƙur'ani ya faɗa Allahumma salli ala Muhammadu wa sallam duk salatin da ba shi ba bid'a to albani faɗa na ya kai da shi cewa a wannan salati na amma salatin ibrahimiyya salati na to yana kokari ya tabbatar da salatocin da suka inganta daga annabi salati na duka yara da sun zo sun ka sharbi eh, albani na magana akan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim shikenan sai ce wannan ba salati bane ba su tsaya su bincika su cin kaka matsalar take na an kai to sai su hawa daga sama kawai sai su ije wata sunna suna kokari su tabbatar da wata daga nan kun ga an zan yan bid'a duk wanda ka ture wata sunna don ya tabbatar da wata dan bid'a ahli sunna su duka sun yarda da sunna annabi ba su ture ko guda to ku lura da wannan wannan salatin alqur'ani kenan kuma ibn usaimi yace shine ma'ana sallallahu alaihi wa sallam yace salatin qur'ani kenan sallallahu alaihi wa sallam shi yasa kun ga dukan sahabbai dukansu sun yi ittifaqi kwacce Muhammad sai ce sallallahu alaihi wasallam ko ambaci Muhammad sai ku ji ce sallallahu alaihi wasallam dukan sun yi ittifaqi wannan salati ne na alqur'ani to amma idan baka san wa asalin magana ba in ka gane ta bir sharbatta dabbisa ka jingina mu waɗanda ba su abin gaba duk salatin da inganta daga annabi salati ne na illa dai inda jayayya take ka ce waɗanda sun ce salati kaza yi, waɗanda sun ce kaza yi, waɗanda sun ce kaza yi, su waɗanda sun ce salatin qur'ani yi, su kai yi gare su kwarai ga matsalar shi yasa dole sai an tare su in ba tare su ɓata kowane salati za su kowane sun bata shi to da haka dole ne a tare su a haɗa musu salatin ko mu ce ƙarya na ba haka Allah ya ce amma kuma ku ku kafa bata wannan sunna ta inganta da shi ke na tsaya Allah ya gafarta mana yace to ya ku masu imani wato qulu sallu Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam ai ifalu ma yakunu ta'diman lahu dan yi mai wannan addu'a girmamawa na gare shi to ku aikata abinda a girmamawa ga annabi wata sharifa da darajantawa gare shi wa ma abin nan silimu, ko abin da zai tserar da annabi an kulle na kasa da kowace na kasa wa azan da kowace cuta la'anna al-aya ja'at aqiba dhikri ma yudihi don aya ta zo ƙarshen bayanin ambaton abin da ka cuta mai da wani ya ce in annabi ya mutu sai ya aure mata kai wannan cutawa ne to bayan an gama wannan maganar. sai an ka ce to ba ma magana kwatuta mai ba sallu alaihi wa sallimu taslima wa bi abin nan wa ba'daha dhikr hukm man yubi to yanzu bayan wannan yanzu inda za a ambata hukuncin waɗanda ka yin abu don su cutar da annabi wato ko su wada wata kalma wanda ka cuta ma annabi ko su wani aiki wanda ka cuta ma annabi to ambaton su shi zai biyo baya wa amma hukumar salati alaihi fa wajibun fil umri marratan amma hukunci ne ma annabi salati a wajen wasu malamai sau daya ka ce Allahumma salli ala Muhammadu wa sallin sau ɗaya sallallahu alaihi wa sallama sau ɗaya ta ɗauki farilla saura duka sunna ta ba kai ko salati nawa kai sunna ta amma dai ga ka dole ka girma mai gidanmu ka kai gaisuwa ka. sallallahu alaihi wa sallam ka kai gaisuwa dole ne ga rayuwa sau ɗaya sannan wa sunnatin fitta shahudul akhiri yin salati ga annabi sunna ne ga ya ta ƙarshe likulli salatin da kowace sallah kowace sallah a ga ya ta ƙarshe ma annabi salati cikin ta sunna shi wasu hibabu mafi kulle wakati amma ko musahabi na kowane lokaci ka zanna inda ya ka samu dama ka yi ta salati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fi kulli waqati cikin kowane lokaci idan ka samu kai ta wannan salati to wannan musahabi na amma fa da wancan na wajibi da wannan na sunna da wannan na musahabi kowane abin da kun ka ji annabi ya ce za a ba wanda ya salati daya to za a ba shi shi da na wajibin da na mustahabi abin nan dai da kun ji annabi ya ce kwai ma annabi salati ɗaya za a bashi wannan ladar to za a bashi ita idan damuwa ta yi maka yawa kan lalaba aliyu babu ko ɗari ka shiga gida babu abinci ka tawo cikin mutane sun kai abba su gane ka ba sun ga akwai ta taho to samu ri ka zanna kai ta salati annabi yanzu kana ganin damuwan nan ta gushe ko mina na ya tsaka walakantar zai na bushe kun ga wani abu sai mai gidanmu Allah ya gafarta mana ya haɗa mu aljanna da mai gidanmu a waruya kuma an ruwaito an shafi daga shafi annaha wajibatun fi tashahhud al li kulli salati shi shafi ce ai ba sunna na yin salati ga annabi ta tahiya ba ya ce wajibi na fitta shahudar akhir kowace tahiya ta ƙarshe wajibi na mai ita yi ma annabi salati wannan mazaba a imamu na ash-shafi'i kenan shi da wannan mazaba wakila ji kharij as-sala wasu malamai sun a wajibi na amma in ka gama sallah in ka gama sallah ma salati wajibi na in ka gama sallah ka yi ma annabi salati harijin salati wajen sallah wajibi ne wasalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam harijin salati wajibatun aka ce menene hujja kure kun ka ce yi ma annabi salati ya gama sallah wajibi na suka ce liqaulihi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi saboda umarni na Allah ya ba su in Allah ya ba da umarni to abin nan wajabci yakan nuna in ba wata karina ta zo ta ɗauke shi daga wajabci zuwa ga wani hukunci na ƙasa gare ba suka ce wajibi na wakila kullama zikira wasu malamai suka ce ai duk sadda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam duk sadda ka ji an ce sallallahu alaihi wasallam ko muhammadu rasulullah da ka ji an ce muhammadu rasulullah to wajibi ka ce sallallahu alaihi wasallam saboda abin na magana ta yi sallallahu alaihi wasallam albakhilu alladhi dhukirtu indahu falam yusalli alayya bakin marowacin tsaya wanda an ka ambatan wuri ne bai yi salati ba bakin marowacin ciya kenan to amma ko shi ba ce a bace shi balle wanda ka tai wuri ne bai baka ba ka dawo kai yan majalisa kana ta bace bace Allah ya gafarta mana wakila fi kulli salatin duna ta'ayinin lil mahalliya wasu malamai suka ce kai cikin kowace sallah ba tare da an ayyana wuri ba ba sai an ayyana wuri ba ko ina na dai ko harkon sallah ko tsakiyar sallah ko ƙarshen sallah yi wa annabi salati wajibi na a wannan ah, magana ذهب بعض اهل العلم الى هذا القول wasu malamai masu ilimi sun tayi ga wannan magana cewa salati ga annabi ko ya wajibi na in ji wasu malamai wasu da lura hadisin sun kai hujja da hadisin da aka raje hurbai hakika sunani min hadisi sahal bin sa'adin an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la salata liman lam yusalli fiha ala nabiy babu sallah ga duk wanda bai yi salati ga annabi cikin sallah tai ba to sallah tai babu ta kun ga duk da yake dai abinda da aka nihi ba ya da cikakken lada wato lada tai ba ta cika ba duk da yake shi aka nihi dai amma kun ga ai an samu na kasu tun da salati yana da lafuzza daban-daban kaga kamata ya kakka nakasa kasa sallar ka kowane gehe na ka yi salatin wanda ya sauƙaƙa gare ka cikin salatocin don kakka na kasa sallarka fa'alam ka sani da annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam fi gina bi salatin lahi an salatin mala'ikatu wannan ka dai sani mutane da mala'iku ko wasu annabi salati ba da Allah na mai salati to ya wadatu ko kun ga dama ku yi ko ba ku ga dama ba da dai Allah na yi ya wadatu wa innama al-qasadu ta'dibuhu sallallahu alaihi wasallam dama dai abinda aka ni a girmama annabi wa audu fa'idataha alaina bis sawabi da dawowa fa'idar girmama shi da an kai gare mu bis sawabi don kaga idan ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim kaga wani hadisi yace Allah zai maka salati dubu a cikin wani hadisi wani hadisi yace kuma Allah zai maka goma to kun gani jarumtai kun gani wato darajar fa'idar tana dawowa gare ka kai da kai salatin fa'idar na dawowa gare ka saboda haka kakka yi wasa wal qurbu minhu sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce wanda ya yi kowa da ma kusa gare ga majalisa ranar kiyama wanda ya yi kowa salati gare shi kaga salatin ka ya kusanta ka minhu sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa salatu Alayhi amran tawqifiyyan amma yema annabi salati al'amari na wanda sai wanda an karwaito ba kai wanda kaga dama kamar wanda wasu ka aga duwa da sun kaga dama su yace a tawqifi ne abin nan da kaulihi ta'ala wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah yahudawa in sun ka zo gaishe ka sai su gaishe ka da abin da Allah bai gaishe ka ba Allah ya ce sun yi laifi to idan ka gaida annabi salati gaisuwa na to ka gaisai da abin da abin da Allah ya gaisai da shi Allahumma salli ala Muhammad wa sallam wani kauɗi da za ka ja wasu salatai wayanda ba su da asili to bai da kyau wayanda ba su da asili bai da kyau wa yukrahu salatu wa taslimu ala ghairi rasuli an an karanta yin salati da taslimi Allahumma salli wa sallim ala wani ala ghairi rasuli inda ba manzanni na wal malaika ba malaiku ba illa taba sai dai da yake ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami'a man kaza wa kaza zuwa kashi kun ga wannan taba'an to wannan ya halitta amma dai kake bai dai ka ce Allahumma salli ala zaidin to wannan bai da kyau a duk da yake dai wasu malamai sun taya akan haka amma dai bai da kyau wala annahu fil arfi shi'arun li dhikri rasulillah ga al'ada da an ce Allahumma salli mutane abin da suka tunani annabi na aka to ashe wani na aka ni can daban kun ga ana so a bashi sifa a cikin sifofin annabi to wannan zai da kyau wala yuqalu muhammadun radiyallahu anhu kun ga ba a ce muhammadun radiyallahu anhu sai dai a ce muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan da an ce radiyallahu anhu mutane ba sun san ba annabi na ba wa in kana a wala yuqalu muhammadun azza wa jalla ba a cewa muhammadun azza wa jalla don ya an ce azza wa jalla sifar Allah ce wa in kana azizan wa jalilan ko da yake annabi azizu ne kuma jalilan amma dai ba a cewa muhammadun azza wa jalla ba a cewa haka to kowane da siga wadda an ka sani tashi to ita aka ambato ne da ita kowane to sun mazakara ta'ala man yu'dillaha ta'ala tana Allah ya ambaci wanda kan yin abin da yake yin abin nan cutarwa ne ga Allah wan nabi sallallahu alaihi wa sallam koya abin nan cutarwa ne ga annabi wal mu'minina koya abin nan cutarwa ne ga mu'minai to duka wayanga abubuwa a ba a son a yi su duk abin da yake cutarwa ne ga Allah cutarwa ne ga annabi cutarwa ne ga mu'minai to ba a son a yi wannan abin ko menene faƙala sai Allah ya ce subhanahu wata'ala innal ladina wazuna Allah innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu lalle wa'annan da kai yin abin da yake ila da manzo ne ya kuma Allah bi ma ko mun zuwa suna sifata Allah da abin da Allah ya tsarkaka gare shi min waladi wa shariki na da kuma abokin tarayya kun ga Allah ya ce yu'zini ibina adam dan Adamu yana cuta ne yana cewa wai ina da ɗa to kun ga wannan cutarwa ce ga Allah subhanahu wata'ala wa shariki ya ce ɗan adamu yana zagi na yana cewa ina da abokin tarayya kun ga wannan cutarwa ce kama wadda yake cikin wani hadisi wayu kaddibuna rasulahu kuma suna ƙaryata manzonai manzon da ya aiko ta manzon da ya aiko to cutarwa ne ga shi Allah kansa auyen sibuna ilaihi ma la yaliqu bi sabihi sharif ko kuma suna jingina mai abin da bai dace da a matsayi ne mai daraja ba au intiqasi kulamatu zuhurin ko kuma suna yin abin da nakasawa na ga annabi kulamatu zuhurin kamar misalin wato tsawon akai shi shine kulamatu zuhuri to wa'an duk da kayin waɗanda abubuwa la'ana la'anahumullahu lahofin duniya Allah ya ɗebe musu albarka nan duniya shi ya sa kuwa ganin wato mashirkai suna ta ƙoƙari za ka ga suna ta abubuwa amma za ka ga babu wata daraja da kaka gani gare su inda kusa kake dan nesa sai ka ga in sun shigo cikin mutane kamar ana ta mutunta su ana ta girmama su sai ka matsa kusa ka gane shirin ba ina wani don da zarar Allah ya la'ani mutum bai koma albarka in dai Allah ya la'ani mutum bai koma albarka la'anahum Allah Allah ya la'ani su duniya na duniya bi an yi hukuma alaihim bil qatl kahiran su ya musu hukunci a kashe su idza qalu shay'an ghayra ma urifa annahum kafaru bi in sun hadu wani abu wanda ba da shi an ka san sun kafirta ba idan an kai sulhi da kahirai kafircin da an ka san shi na a addinin su to in sun hade ba a kashe su da shi amma in sun kai wani abu wanda rashin kunya ta tassa sun kai shi ba shi a addinin su to ana kashe su da shi illa an yi sulimu sai dai in sun musulunta to sai a fasa kashe su in sun musulunta amma wanda bai musulunta ba to sai abin nan sai a yi mai hukunci wanda bai musulunta ba amma wanda ya musulunta to shi sai a bar shi ai ji qatalu man sabballaha ya zama wajibi a kashe wanda ya ɓaci Allah min ahli dhimma cikin kahira amana Begene ma biyi kafara da kalmar da ba ita a kafircin da ya kafirce da ita ba ai a kadi kana kafiran kamla an yansaba an yasubba Allah idan da ma yana kahiri kamin ya zage Allah yana kahiri kamla an yasubba ya iyadan billah to koyi kwatalu sai a kashe shi da wannan kalmar da ya kamo daga baya ya ɓaci annai Allah da ita to sai a kashe shi da wannan kalmar wa illa an yi da kula dinin islam sai kuma in ya musulunta ya shigo addini ko ya da an hukatan kashewa ya faɗi gare kashewa ya faɗi gare kama wadda yake cikin littafin risala ya ce to wa yi kotalu al-musulmu idan sabban laha shi ma musulmi in ya ɓaci allah ana kashe shi illa an ya tuba sai dai in ya tuba idan musulmi bai tuba ba in ya ɓaci Allah shi ma ana kashe shi sai dai in ya tuba aw sabban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa law ba ko ya ɓaci annabi shi wanda ya ɓaci annabi ko ya tuba ana kashe shi sai dai in ya tuba da gaske tuba sai za ta umarni lahira amma nan duniya ba ta umarni ne wa malahu wa maluhu liwarasati idza taba in ya tuba kamar a kashe shi to dukiya ta sai a ba masu gado ne ɗaya ne suna gado ne don su musulmai na shi musulmi na suna gado ne wa'illa in kuwa an ka kashe shi bai tuba ba daga zagin annabi yana ganin daidai yake to in an ka kashe shi wani bai fali bai tilmali dukiya ta sai a kai ta bai tilmali ta gwamnati ta ba ta da masu gado don ɗaya ne musulmi na shi ko kayiri na ba su gado wa la'anahum aidan kuma Allah ya la'ane su nan duniya wa la'anahu aidan fil akhirah kuma ranar lahira ya la'ane su ai ab'adahum min rahmati ya nisan ta su garhama rahama ta ta ga rahama ita aka ce mana wa addalahu azabun muhina kuma ya masa tanada azaba mai walakanci za a hanati kuma abuciya walakanci wa huwan nar dan babu wata azaba mai walakanta dan adamu kamar wuta والذين يؤذون المؤمنين to kun ji hukuncin waɗanda ka cutar da Allah da manzo ne kenan to amma azuna mu'mini mu'minina su ko waɗanda mu'minai suka cutawa su babu waɗanda suka bi da zage-zage da face-face sai bayan Allah mu'minai da inda wani bawa Allah yake na kwarai suna nan suna bi ne da sharri mu'minai maza wani mu'minati da mu'minai mata su dai suka bi suna kulla musu shiri bai gaire makka saboda abinda ba su aikata ba kun ga kamar rayuwa yau za ku ga yara yaro da ya ji magana bai ko san kanta ba sai ya ta shi ta mutane da ita ta facebook ya ta bin mutane yana bashi ta facebook ɗin nan da suke yi yanzu to ku yi hatara da irin wannan cutar da muminai da abin da ba su yi ba mutum bai ji ba bai gani ba a jingina mai wani abu a yi ta ɓaci ne Hanyar yarmunahum da ma amilu suna jewa musu kalmar da basu yi ba laihin da basu yi ba suna jewa musu laihi wanda basu yi ba suna cewa ai sun yi kaza ai wane yayi kaza ai kaza da yace kaza ne to da kai haka nan fa kade ta malubu hutana hakika sun ɗauko kagen ƙarya ai ta hammalu kadiba sun ɗauko ƙarya babba wa ita mummubina da zunubi wanda an bayyana ne wato mu bayyana zunubi wanda yake ne. kun ga wajibi na ga kowane mutum ya yi taka tsantsan ga abubuwan da ya kai kowane mutum wajibi na ya taka tsantsan ga abubuwan da ya kai musamman abin da ya shahi mutuncin musulmi ku bar ba da labarin abin da ba ku sani ba ku bar rubuta abin da ba ku sani ba kuna watsawa ƙarya yanzu ba irin ƙarya ba kamar da wuri take ba kun ga yanzu wani ƙarya guda iza facebook duk duniya hata kai duk duniya ko ina an gani to duk zunubi ne ya ya kewa duniya duk inda azayin nan nashi ya kai zunubi ne ya kai can to kun ga abin da ake ta yi kenan ko wani abin nan dan siyasa ya samo yara ne yan media ya aje su su yara na ba su sa abin da aka yi ba sai ya iza sai ce su ɓaci wani su yi mai ƙazahi da ƙarya ana can ga 'yan siyasa an dawo ga malamai ko wani malami ya jawo ranai. Na shi 'yan daba su ma ya sai musu wayoyi don su ɓaci wanda ya saba mai haka kawai sai ka je ana taimaka kazayi ana taimaka ƙarya ana watsa ka'ai rana. wani bai da labarin bai da tarihin mutum amma ya kaga a ce te ka ce ai kaza shi kai ai kaza shi kai ai yana kaza yana kaza wai banna suna na ai abinda a ramuwar gayya mutum ya ce maka rama shi a ramuwar gayya ba ka kaga ƙarya ɗaya ka yi ta yi wannan kagen ƙarya aka ce ma faka da ta malu bauta nan wa ita mummuri na kana ji to wajibi na ga kowane mutum ya kula ko wasani mutum yana ganin a ya gama da wani baka ci banza ba ba ka mutuwa ha inda irin ya maka tsawo abinda duk kai sai ayi ma ha inda irin ya maka tsawo baka ci banza ba ha Qur'ani ya ce man ya amal su an yuji zabi duk wanda ya aikata aiki mara kyau za a saka mai da shi kuma nan duniya da lahira za ka ga a wakaci banza in kana jayayya da wani ya sun ka taso za su batai hana musu ce kafin? ce ka koyi in kana iya yayi haka ce na yayi in baka iya yayi ka ce na bashi ga Allah to abin abinda ake yi kenan amma mutum ya dauki matakin da ba daidai ba yana ganin wai ya nuna ma wani zai ya yi karhi ne don haka ya sa a yi zagi ne bil haƙƙi wal badili da ƙarya da gaskiya to bai ce banza ba gashi kuma eh, ta mana bahutanan wa ita mamubina Allah ya ba mu kariya da tsaro ne ya kare mu daga sharrorin masu shiri ya kare mu daga cutan masu cuta ya kare mu daga makircin makirai da manahicin su duniyar nan yau ba ta da daɗi ba ta daɗi don yau da duniyar ga take da a ce akwai annabawa cikinta ko su sai ai musu ƙasa hingawa yanzu ban ganin da Qur'ani ka waɗi an ce wani mai sihiri na an ce wani boka na an ce wani mawaki na an ce wani makareci na cikin annabawa to da a ce annabawan nan na nan yanzu da Facebook za a yi ne wa da Facebook za a yi ne in an kai wa annabi ƙazayi daga bangon duniya guda sai ya kai kowane bango na duniya shi yasa kuwa ganin hitintinu suna ta ƙara yawa mutum na ganin ba komi na ba komi na ko ƙaryan nan da ka gani girman zunubin ta na dori yanzu na yanzu ya milka shi miliyan dubu dubu mai lalaka fa hmm. to duk ya gami duniya kowa ya jiya duk wanda ya kamata ya jiya ya jiya wanda ya kamata ya gani ya gani kun ga wanda ka sa yara suna yi wa mutane irin wanga maciya amana na zalumi na ya zalunce su nan gabar da za a ware musu wannan shi bai ko nan balle ya kare su bai ko nan su ɗaya na da su da yara su same su da ɓaci. kana ganin ka ɓace kana yaro kai ko ga ka zan da tiyu sai a gama ka da yara shi ta tattaka ka sai zama yake ka ko ce an kai limin bai tawo ba ba masalla ko da kaka waya kowa ta da don ku ji tsoron Allah ku bata yara suna bacin mutane Allah ya kare mu wa min al-izayati lin-nisa'i cikin nau'in cutarwa ga mataye ta ta'arrudur rijali fasaqati lahunna gittawan maza fa su kai gare su idza kharajna li hawaijihin daruriya in sun kai ta dan bukatocin su na lalura wato can dori kun san sai da musulunci ya kwaso ajamawa su ajamawa su adda gayu gida daban masai daban to amma su larabawa ba su da wannan gida daban masai ko daji ko yanzu an ka kawo amarya ta je tutu daji ta ka zuwa ta shi su Laraba hakan nasu to shigowa ajamawa sai ajamawa sun ka shigo da tsare-tsarensu na ajamanci can to kamin ajamawa su shigo mata na hita zuwa kewayawa sai kai su dora taron su bisa hanya in sun ka gama ci ba ta da hijabi sai su ce boyata don lokacin ɗaya su ka sa hijabi bayi ba su sa hijabi to wadda ya ba su gita mata boya suka gita ma kamar da kun ga yanzu in mace ta sa hijabi na shari'a in ta biyo wajen mutane ko dami na sun ka dai magana sun ka gaba ta dibo ba sai ce wacce ustaziya ta babu su da ya amma in sun ka ga wadda ba ta da hijabi sai sai ta janta don suna ganin irin tasu ta hmm, suna ganin irin tasu ta to faliman izalika qala Allah to don a hana cutawa matan Allah yake subhanahu wata'ala ya ayyuhan annabi ya kai wannan annabi kulli azwajika ka wada wa matanka wa banatika da diyanka wani sa'il mu'minina ka wada wa matan mu'minai in za su hita waje yudinina alaihin min jalabibi inna su matso ƙasa da jallabiyoyinsu kowace ta sa jallabiya ta kai ƙasa ga ta kusanci ƙasa wato don ta rin jikinta da kyau jam'u jilbab wahiyar mala'a, rigan nan malla'a allati tashmalu mar'atu biha wadda mace ka kunshewa cikinta ita aka ce jalladiya ai abin nan yurhina ba'daha su ko sashen a nan ta su ala wujuhi ga huskokin in sun ka sa sai a jawo ta ta dan rihe huska haka don kariya ga hitina sai a ɗan sako su a ɗan rufe abin na sashen huskuki alwujuhi ka karajina in sun kai tila hajjatihin na don bukatar su illa ainihin wahidatan sai su ba ijiya guda illa ainihin wahidatan sai su ba ijiya guda anibin abbasin wa dalika an talwihi fokal jabini shine ta nado a rigar nan daga sama ta kawo wajen jabini gira wa ta da ta ta daure shi nan wurin sun summa sun ma abin nan ta adifu ala anfi ta dan rato shi wajen hanci wa in zahara ha ko da idan idanunta bi sun bayyana ko da idanunta bi sun bayyana lakin na huyar sadara sai dai yana ruhe abin nan yana ruhe kirji wa mu'azamar wajen yana ruhe mai yawan fuska wa tamma akawalin wa asarun to nan wurin akwai akawalin maganganu wa asarun da kuma rawayoyi daga magabata game da wannan hijabi wa raji hijabul mara in kana son karin bayani ka samu littafin hijabul mar'ati wa libasiha fi salati da ibnu taymiya akwai littafin ibnu taymiya hijabul mar'ati wa libasiha fi salati to in ka koma can kana samun bayani wa kitabu ittihafil ahbabi da kuma littafin ittihafil ahbabi bima sabata fi al hijabi lil allamati abdul qadir ibn habib ibn habibillah as-sanadi wal kutubi da littafai wal buhusu da bincike fi dalika ga wannan kafirin suna da yawa cikin alhijab ah, na albani in kun ba shi za ku ga yayi kun san shi daga albaniya ya taso albaniya kasar turawa ta mace in ta musulunta wadda ka aza ɗan hijabin nan da aga waya kuka haɗa bai rigewa ita zaruma ƙwarai ita a zaruma wadda ka bi mata wadda ka aza a ɗan gyale ga kai bai kawo bai ga waya ba ga kai yake da an gane ta an san musulmata to can ƙasa ya hito sai ya zo ƙasar saudiya wanda su duka mace ruhin jikinta ta kai sai ya fara magana cewa ba dole sai an zai huska ba suka zanna da shi ya ƙi canza ra'ayi suka zanna da shi ya ƙi canza ra'ayi ƙarshe hukumar saudiya ta yanke hukunci a mace Albaniya. albaniya in kun diba littafin za ku ji ya ci wajen wannan hadisi na hijabi za ku ji ya ci saboda ɗaina ce kaza yana magana in ka saurari maganan nan inda ya kasa abin da aka kila hawaye za su zubo maka yana da tausayi amma su ƙasarsu ya iske su da tsarin su. mace tana shi son yake yi mai sheshi can kama wadda ya hito sun ka zanna da shi ya ƙi to shi na an kundi wa wannan hijabul mar'a nashi to za ku ga yana bayani ya ce don ɗaina ce kaza aka ce min kaza aka ce min kaza aka ce min kaza in kundi ba shi za ku gani to su saudiya a wajen su ka'ida ne mace ta ruhe jikinta yan banda da ya tahowa wannan yaron na yanzu shi na kaɗan caccan da wasu abubuwa amma ji shi ma ai muna fatar ya dawo kan layi domin wasu abubuwa da ya sace har kotu ya an jaye sai na haka su ma dai shi ma muna fatar ya dawo kamar wada ake Allah shi mai jagora ya dawo da shi wada ake zalika adana mace ta sa hijabi ta rihi jikinta da kyau a ƙarabu ya yi kusa ila an yi orafina a gane su da an na ra'ira ɗaya ne ba bayi ba mace so aka yi ta yi hita irin ta ɗaya ba ta bayi ba in an ka gane ɗaya ta wala yi wa zaina ba a cuta musu duk rudi da hunna ba a gitta musu da ima'i saɓanin bayi da ba su sa abin nan hijabi saboda su kamar maza suke wajen aiki ayyuka suka yi wala yau gaɗi na wujuwa wannan su ba su rai kuma su da shiga da hinna bil amali saboda sun shiga da ayyuka su ma'aikata ne wa lil ima'i istimal abin na alhaifa, wato alhifa riga ce wadda daga kai har ƙasa take lulluɓe to gabayi ba a su makaru ne na su sata don ya an ka gane su sai a ga ɗiyana wadda fi salatu ko cikin sallah amma wasu sahabbu da umar waladi boya wadda umar waladi to ita an so ta sa don kun ga ita layin da ya take mutuwa dai ta kajira ta zama ɗiya. to ita ya halitta ta sa amma dai wadda an boya tsantsa to ba a so ta sa in wannan don ka aizaton ta ɗaya ce kuma ba ɗaya ta ba to wannan kun ga yadda ake kare mutunci na taba gaya muku cewa wani ya ce min ya shiga mota Gana, da shi da mata tai za suna wani wuri tana da hijabi ta sa hijabi sosai sai an ka sa ta bayan mota shi kuma an ka ba shi gaban mota sai an kasa wasu maza can wani kahiri wani kahiri na wai taho sai ce wannan mata mai wanga abu aka samu aka sa namiji wurinta sai ya ce a haito sai ya biya kudin ya ce a batta na macin da abda wanga wanga abu macin da abda shi ba a sa namiji kusa ga ita kuma kahiri na a ya san abin da annan in ka ga mace ta sa jabi ta da hadda kuma ta waliya ta ya sani da ƙarshe shi mutumin ya ce mai sai an ka ce ai ga mijinta can sai ce koma ba kuma ina matarka sai koma ya ce sun ka zanna daga shi sai ita babu kowa ya ce saboda albarka hijabi kun ga wannan ya yi kama da abokin sarajo na agaji kun sa abokin sarajo na agaji wanda ya yi wato shi mallami na amma mallami na dan duniya bai sa rawani almajiri ne adda rawani za su na nijar sai an gace an gace ma almajiri an gace inda duwan sai an gace almajiri ya to an ga baya kujera zanna an ga caje malam an ga an ga mala malam hadda ɗaya bai riga ana caji ne almajiri na zaune na kallo to wancan shi sun ga alama addini gare sai sun ka shi kujera da jikati aji ko ta bata waye ba shi ko wanga shi sun ga gani da alama ba almajiri na ba eh ga kana amma bai da rawani an kai ta caji ne har da tsebe riga da <laughs> ya haɗa musu malami ne na ina ruwansu da shi aikinsu suka yi aikinsu suka yi su kusan Nijar har yanzu Nijar suna girmama ilimi har yanzu illa dai abinda za ka ce ma'aikatan sun yi girmama ɗariƙa shi za ka ce amma ko da ƙarya kai inda ya kasa rawani ko da ƙarya kai ƙarya da malami suna buɗe maka yadda ka wuce wata rana wani ya biyo suna sauri to sun makara mu kan mun wuce tun da wururi su sun ka makara suna kokarin sai sun ci muna gane za muna wurin wa'azi suna gogari sai sun ci mana suna kawa ga gate ba su lura da giya ba sai sun ga jage sai da ya kaci aka ce to bani ko ya cimma wanda da ya kaci gate din ya ce yana dawowa ce wanda ya kalli sai hushi duka sai cika wato shehi dai ina ganin ba mu samun iska shehi don yanzu ga wanga abu ke shayi shayi za kuna wuri ne kuci kuci yace ya gane sun yi hushi sai ya ce to bari mu lo masa talla sai ya ambace shehi ya ce suna ganin dai wato yau abin gawa da ya zama haka duk saurin gani zai ka shehi bayiwa ta shehi ta shehi to abinda za ka cike na sun yi girma mace wanda sun eh abu na wanda yake duk wanda ka shiga Nijar ya sani ban san yanzu ba tunda kun ga dan kwanan gami na kwana biyu ban ta yi Nijar ba ya wato shi kan lalle ni shi kan dai shi a ban sani ba yanzu amma dai da da yake ina yawan shiga wajajen nan kasashen nan na wajajen nan muna zuwa wajen wa'azi da yawa to na san da suna da wannan ka'idar to ala ta halin shi ilimi ko girmama shi ilimi na girmama shi ko girmama ilimi ilimi na girmama shi wanda ko ya walakanta ilimi shi yan guri ilimi ilimi ya walakanta shi Allah dai ya taimake mu wa tasattur wajibun ala hurrati bis a sa sutura a rufe jiki da kyau wajibi na ga mace fi salati cikin sallah wa kana Allahu rahima Allah ya kasance mai gafara kuma Allah ya kasance mai rahama liman salafa minhunna Allah ya gafarta wa mata abin da ya gabata gare su min tarki satari na barin sa sutura kun san abin nan mata in ba makaranta suka zuwa ba ko yanzu da waya mace ta yi sallah wadda Allah ka ansa sallarta sai dai in tana zuwa makaranta su da ɗan dama-dama sai dai a riƙa yi ana kulawa duk dai an ka ga abin magana maza a yi magana e to a yi magana duk an ka ga abin magana a yi magana to ana ɗan gyarawa wani lokaci ka yi magana ta yi daɗi wani lokaci ka yi magana a yi hushi a sako ma magana a yi hankuri komi ta ka sako maka abin nan ka yi hankuri da ya ta kakkaban magana har ya zan da ta suma an ta ce ta tsinke ga sai to na sai yanzu shi na magana ba ya yi kaza to shi kenan ka ga an samu sauƙin wa to Allah ya gafarta wa mata ta lama min wannan ga abin da ya gabata gare su min tarki satari na barin su urhi jikin su aw ma asura alaihin na ko kuma abin da ya yi tsanani gare su wa cikin cutarwa ga muminai kuma al'irjahu watsa an ce an ce haka kawai a watsa maganganun cikin mutane ai an ce wane yi kaza ai an ce wane kaza kai jama'a ku ne san ce irin waɗannan abubuwa mutum ko kahira Allah na kan watsa an ce an ce game da shi ka ya tara saka ma za a yi don Allah ya kashi ya yi shi kuma Allah shi ya ce ka aiwan wahiyar ikhbaru arkadi ba shine ba da labarai na ƙarya waɗanda ba su da tabbas wasa'ai bil isha'ati da kokarin yawo da an ce an ce bainan nasu tsakanin mutane wahiya min sha'anin munafiki ne wannan yana cikin sha'anin munafikai da zalika qala Allah ta'ala don haka Allah ya ce wa munafikai su bari yace la illam yantahi na, wallahi in munafikai ba su hana kansu an nifaqin game na hicin gana su ba walladina fi qulubihim maradun da wa'annan da cikin zukatansu akwai rashin lahiya gillun kiyayya muqarrabu minan nifaqi wadda ta kusa ta kusanta su ga minahici wal fawahishi da alfasha wallahi su bari wal murjihuna da masu waka an ce an ce bil madina cikin garin madina al irjahu abinda aka ce mai irjahu isha'atu kadhib watsa ƙarya labarin ƙarya wal badil da labarin farna da ya ma bihin nasu dan su bata mutane rai su sa mutane bakin ciki da shiya shi yasa suka wawa shi don su bata wa mutane rai bi qawlihi kada atakum al'adu ko su dora ciya makiya sun zo maku wata raya kun kutilu wato sojojinku da kuka aika an kashe an huzunu ko an ci su da yaki wannan duka ayyuka ne waɗanda munafikai suke ta yi suna ta watsa an ce an ce ai an kai hari gari kaza ai ai gari kaza an kashe mutane kaza ai an tara hanya wuri kaza an kashe mutane kaza kai ba ka da abin za zaka ba mutane labari sai ba su tsoro kai banda babu tsoro ba da tsoro babu abin za zaka ba mutane labari kai baka san ka ba su labari kai shekaran jiya na ji daɗin da na gani gari kaza na ga alheri kaza na kai baka da irin wannan sai dai ka ba su tsoro to wannan duka ɗabi'un munafukai na ku nisance su ko facebook kun ka karanta kun ka ga mugun labari ka ku haɗa ma kowa kakku haɗa mu kowa don kila ma ƙaryata wata rana an turo da wasu hotuna an ka ce an kai hari wani gai a nike wani jami'an tsaro na tambayi wanga hari ya ce burundi ya ce burundi na ba ko najeriya ba burundi na can na an kai shi amma an ɗauko shi an ce wai najeriya an kai shi zaɗe a da hankalin mutane wata rana wani kuma ya zo da nashi shi ko ko da an ka bincika ruwanda kun san da ruwanda da da suna a wuri guda suna masu waɗanda wai labarin sha aka ɗauko a tona a ciwo na an kai shi don ɗaya hana muku kwana don ɗaya a sa hawan jini ya kan muku don ɗaya a hana muku zuwa kasuwanci hanyar nan da kuka bi a hana muku binta ɗan abin da kunka aje na jari ku canye bukata ta biya to di irin waɗanga maganganu su aka ce ma al'isha'at wato a labaran ƙarya Allah ya ce to wallahi kai su bar irin waɗanga abubuwa in ba su bari wallahi in ba su bari bala nuguri yan naka biyan za mu shishi ta ka gare su mu ce duk inda ka gane su ka kashe su ai lan salli dan naka alaihin za mu baka iko akan su bil qatali ka kashe su awal asir ko ka kame su matsayin bayi masu watsa an ce an cin sun wuru na ka sannan ba su sake makwautaka da kai ayi sake nuna ka biya ba su koma zama da kai bil madinati nan madina illa qalilan sai dan kadan sun ma ya farjo na sanar sai da duk za a kore sai da Allah ya kai ga faɗin irin haka sannan muna bakai sun kadan bari a an kazanna hankali ya kwanta zamanin annabi kenan to yanzu suna aka ta amfani da su wajen cimma wata bukata kai yaya mai arzikin da zai umarni da wannan asa da hankalin ƙasa gaba dai ya za a iya gama lahiya ya za a iya gama lahiya wani kwance yake ko lahiya bai da an ka bashi wannan labari sai ka ida kashe ka bai a jima a ce ya mutu kuma shi gina Allah ya baka abin da aka so mal'uni na Allah a nesu masu watsa an ce an can mu ba adina an rahama an nisan za su ga rahama aina ma suka yi ko ina aka same su ko khizu a kama su wa qutilu a kashe su ta katilan kashewa ai alhukuma fi hada wannan shi a hukuncin su a kashe su ala jihatil amru bi ta wasu umarnin da annabi Allah ya ba su sunnatullahi wannan ita ce sunna Allah ai sunnatullahi zalik sallallahu zalika Allah ya sunnanta wannan fil ladina khalaw min qablu ga wa'inda sun ka wuce can harko min umami al madiya na al'ummar da sun ka wuce fi munafiqin ga haka Allah ya sunnanta ga munafiqan su almurjifi na limomi na masu watsa an ce an ce ga muminai walan ta ji da lissunatin lahi tabbilan minhu ba ka ko samun canzawa daga Allah da sunna sai ba ka samun canji wanda ya hukunta ga haka nan na ba a samun canji saboda haka jama'a ku yi gwargwadowar kuka iya ku kauce mawatsa an ce an ce cikin mutane labari mai tada hankalin mutane ai gwamnati ba ta faɗin gaskiya to kai ka faɗin gaskiya maciyaci wanda ko uwarka ba ta yadda da kai ban tana bidan bayani ko uwarka ba ta yadda da kai ban tana bidan bayani wai kai ka faɗin gaskiya Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani in dai mutum ya nisanci abin da an ka hane zai samu abin da ya kaso in mutum ya ce abin da an ka ce kashi shi ya kaito zai samu abin da ka ɓanna mai rai man fa'ala ma sha alaƙiya ma sa'a duk wanda ka aikata abin da ya ga dama zai gamu da abin da ka bana mai rai da albarka sunayenka mu dai Allah ka gafarta mana ka yahi mana zanubban mu kanana da manya ka kara mana imani ka kara mana lahiya ka warkar da mu daga ciruta ko wace iri ka kara mana lahiya da zaman lahiya ka zaunar da mu lahiya wuraren da ka jaraba da hitina da tashin hankali na musulmi Allah ka gusar da ita Allah ka gusar da hitinan nan kuma Allah ka zaunar da su lahiya su zanna su huta su shiga daji su yi noma su dawo gida da kowa ka zuwa ya samu su masu su samu irin wannan damar da albarka yanka ka an samu na addu'o'in kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan da mu kwana insha Allah wa alaikum assalam a in ya ɗebe abin da zai layar da shi dai ana mai in bai ɗebe ba kuma magana zai ta yi eh, ta wannan dukiya ta magada ta in dai tun da dai sun sa abin da ya kaso suna iya taimaka mai amma dai duk wanda ya hidda abin da zai layar da shi to za a yi mai layar da shi in dai bai ya riga ya haifai ta sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam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 ya حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم muna roƙonka Allah ka gafarta mana jami'a bunubina innaka antal ghafurur rahim Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana akhlasi Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ka warkar da marasa lahiyar musulmi yare da manya maza da mata Allah ka gafarta mana baki daya ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka yahi musu zunubansu na ganganci da na kuskure na boye da na bayyane sanannu da waɗanda ba a sani ba duka Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriyar mahaifanmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mata mu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su ka taimaka mana mata mu su rika yin sallah da duk kaka sa a yi ta Allah ka taimaka mana matayenmu da ɗiyanmu su ci gaba da yin sallah wadda duk kaka son a yi ta saboda albarka sunayenka Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka ƙara musu imani da lahiya marasa lahiya su Allah ka warkar da suwa ko suna cikin gida ko sun hita ko ina suka sai Allah ka kai su lahiya Allah ka dawo da su lahiya ka gabarta musu ka gabarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta mana ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya zuriya wagga da ka ba mu da wadda za ka ba mun roƙe ka da albarkar sunayenka Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka da darajar sunayenka da siffofin kamar ɗaukaka muna ƙara roƙonka Allah ka sa aljanna makoman mu da mu da ɗaya da iyali da uwaye da zuriya baki ɗaya Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah mu duka Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana natsuwa da natsuwa da kwanciyar hankali ka ƙara mana arziki da wadata ka gusar da tsiya da talauci da rashin abinci ka gusar da tsoro da hirgita da rashin kwanciyar hankali Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a mu muna roƙonka bi asma'ika lusna duk bukatun na alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya mana abubuwan duk da muka tsoro babu wanda baka sani ba Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka ya Allah ka kare mu da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen shiri saboda albarkar sunayenka Allah ka kara mana imani da ilimi Allah ka kara mana imani da ilimi Allah ka kara mana imani da ilimi Allah ka kara mana ayyuka na ƙwarai. Allah ka tosaya mana ka azirta mu ayyuka na kwarai Allah ka ƙara mana imani da lahiya da ayyuka na kwarai Allah ka ƙara mana hankuri a cikin rayuwarmu Allah ka ƙara mana hankuri a cikin rayuwarmu ka ƙara mana ayyuka na kwarai ka ƙara mana ikhlasi ka ƙara mana mutaba'a ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wa Sallam. saboda albarkar sunayenka Allah ka tosaya mana ka sanya motsinmu da shirinmu da maganganunmu da ayyukanmu da niyoyinmu da manawoyinmu ta zama saliha ka sanya ta zama khalisatan mukhlasatan liwaje karkari wala tajal fiha shay'an li ahadi saboda albarkar sunayenka ka zaunar da Najeriya lahiya, Allah ka zaunar da Arewa lahiya, Allah ka zaunar da jihar mu lahiya, garin nan namu da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka taimaki almusira da jama'arta Allah ka taimaki almusira da jama'arta Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare makarantun Allah ka kare mu ka kare masallatayen wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu inda don muka yi ta Allah ko da dare ko da rana Allah ka ba mu kariya cikakka da tsaronka ka kare mu daga sharran maza da sharran mata ka kare mu daga sharran mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana ka ba mu aljannar firdaus al'ala ka kare mu daga azabobin Allahumma Allahumma